so kaga yanzu daga nan ta nuna mana cewa don ta gama kenan wanda tana nuna hakan da kuma da haga ta dauke kamar yadda muke gani wanda hakan yake nuna cewa tana da storin da kanta kun ga yanzu ta kunna kanta da kanta kaga yanzu ta kunna kanta da kanta za ga komai na cikin wayan ya canja hatta da lokaci da komai da uh, brightness wato haske na cikin waya da dukkan sauran wasu abubuwa so ta haka za ka iya cire ko kuma canza password ba tare da ka sha wahala ba kamar yadda muka yanzu bari mu je mu gwada sa security mu ga so dama ka'idan security irin wannan wayoyin yakan zuwa da ko ya kasance 1122 kamar yadda yake ron so ko kuma ya kasance 1234 dole ron 1 2 3 4 5 bai je 5 ba in ga to yanzu wannan 124 shine asalin ah, wato asalin password din nan kenan da dukkan sauran wayoyi kanana wanda suka danganci na techno wanda shine asalin default ah, wato pin ɗinta salamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da Arewa tici a daidai wannan lokaci. A yau insha Allah za mu gabatar da total ko kuma za mu gabatar da bidiyo a wato kan yadda za ka canza wayanka security na Nokia ko kuma Techno kamar irin wayannan kenan. Sannan kuma insha Allah za mu gabatar da total kan yadda za ka canja yare wato misali ko ka ta ga wani yare wanda baka san da zaka fitar da ita ba to yau insha Allah shi ma za yi tutorial kan yadda zaka gyara wannan problem din kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda nuno a ƙasar nan sannan a taba kararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci kafin mu je ga yin bayanin wato wannan waya techno ne kamar yadda muke gani sannan kuma shi wannan bidiyo din mun yi wato mun gwada da iya wannan techno din ne amma muna da yakinin cewa a wayan nokia da sauran techno kananu irin wa'annan dukkan wani abu da zamu nuna yana aiki a ciki saboda haka yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi to din abin da yake faruwa shine idan ya kasance kana da waya techno kamar wannan sannan kuma an wato an taba sa mata security wanda ka siye ta haka kuma kana so ka sa security ah, ka sa security ka ko dan saboda wasu da suke shiga ma ah, wani waje wanda baka so ko kuma boye da dinka ko wani abin da makamancin haka so za mu yi bayanin yadda za ka canza wato yadda za ka canza asalin security ko da baka san shi baka sa wanda kake so kamar misali yanzu in mun shiga security na wannan wayan bari mu je security ok yanzu mun shiga security na nan yana kashi so in an tambaye mu mu shigar da sabo misali mu sa password din da yake aiki a kai so yanzu wana yake nuna mana cewa mun manta password din ko kuma ba mu san password din da aka sa ba to idan muna so mu canza wannan password din akwai hanyar da ake bi wajen yi ba tare da ka samu problem ba sai dai kuma problem din shine um, yayin yin wannan abun a dole idan akwai a kan wayar misali akwai nambobin mutane akan ita wayar naka to gaskiya dole ne ka ɗauke su ko kuma ka yi mubin ɗinsu daga kan wayar ka da su kan wato sim card ka kenan saboda abun da zamu yi din zai shafi wayar ta yanda za a goge dukkan wasu abubuwa da suke cikin wayar misali in akwai text message ma wanda ka tura ko kuma aka tura ma to shi ma akwai bukatan ka yi mubin ɗinsa zuwa kan sim card ko ne abu makamancin haka saboda eh, wato abin da zami zai haifu zai goge dukkan mesa da sauran wasu abubuwa da suke eh, kai ko suke cikin mesas din so bayan ka gama mubin eh, na number nambobin mutane da kuma mesa ɗin to sai ka zo wajen danna number misali ka danna haka hash i sorry star sai ka danna hash sai ka danna 1 2 3 zuwa biyar kamar yadda kuke gani hakan nan sai ka danna hash wanda kana dannawa za ka ga ta tambaye ka do you want to clean all the uh, test data wanda kana taba yes direct uh, wayan za ka ga ta ce please wait kamar yadda muke gani wanda zai dan dauke ta lokaci kankani bari dai mu ga zuwa time din da zai dauke ta so kaga yanzu daga nan ta nuna mana cewa don ta gama kenan wanda tana nuna hakan dare kuma da haga ta dauke kamar yadda muke gani wanda hakan yake nuna cewa tana da storin da kanta kun ga yanzu ta kunna kanta da kanta kaga yanzu ta kunna kanta da kanta za ku ga komai na cikin wayan ya canja hatta da lokaci da komai da brightness wato haske na cikin wayar da dukkan sauran wasu abubuwa so ta haka za ka iya cire ko kuma canza password ba tare da ka sha wahala ba kamar yadda muka yanzu bari mu je mu gwada sa security mu ga so dama ka'idan security irin wannan wayoyin yakan zuwa da ko ya kasance 1122 kamar yadda yake run so ko kuma ya kasance 1 2 3 4 dole run 1 2 3 4 5 bai je 5 ba kun ga to yanzu wannan 1 2 4 shine asalin uh, wato asalin password din wayannan kenan da dukkan sauran wayoyi kanana wanda suka danganci na techno wanda shine asalin default ah, wato pin dinta so ta haka ne zaka samu damar da zaka wato canza password na wayanka ah, ah, techno ko da baka san password din da yake kanta ba a lokacin da ka siya ta kona a makamancin haka sai kuma abin da muka ci za mu gabatar wato yadda ake canza language a kadara cewa yara sun dau wayan ka sun shiga wani yare wanda ba kai ne ka sa ba misali bari mu je mu sa wani language din wanda ba mu san shi ba misali kamar wannan mun sashi. so a kadara cewa yare ne na turanci ko na ko da wace irin waya ne ma in dai techno ne mai kifar biyu ko mai kifar nake so in ce so in dai an sa irin wani abubuwan kawai abin da za ka yi kana zuwa kana dauka an ka ga yaran Eh, wani yare ne daban wanda baka sani ba kawai zaka danna ah, star hash sai ka danna 00 kwallo hudu kamar yadda yake a nan waje ka danna hash kana danna sai ka danna colon wanda gashi daga nan za a ce language says default wanda hakan shine zai baka damar da zaka canza yaren da yake kan wayar wato idan da misali ah, wato sai ah, me su halini ne ko me sunan shi so yanzu zai dawo english kamar yadda muke gani a nan wajen gani ga fm radio ga sauransu ga yy so ta haka ne dai zaka samu damar da ka canja yare da kuma security na wayanka ko da baka sani ba so anan kuma mu dakata ga wanda ya kasance sun kasance da arewacin a yanzu ko kuma wannan shine farkon bidiyon da suka fara gani muna roko da da su taba alamar subscribing na channel mu da kuma taba wato kararrawa domin hakan shine zai ba su damar samun dukkan wani bidiyo masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa kada a manta a kasance da mu